Rashida! Rashida! Saude! Ina Ina Ina Baka ba ajiya ba. Ina cin nama na. Na gama cinye nama Saura kashi. Kawai Billahi ne ziki kawo kashin nan. Ni wallahi ne baka ban ajiya ba, baka ban ajiya ba. Umma na cinye ai ciki gare ni watan shi tara. Kuma idan na yau da ne, daga nan gobe ni bila har za a je dan danka ne. Da kuma dan na tuna baka ai ba matsala. Ki ka dama na sake mai yar kashi ce. What? gidan nan ba an da kai kishin. ko na ko saniya aka yanka ke ba kya tun ɗauka ƙashi kike ci dama ka kawai ki kawo ƙashi ne. Amma kuma ka san ne ba san. Me yasa ba za ki ci dama ba ya ki ci ƙashi? Ki san soyayya ta da ƙashi. Kawai ki kawo ƙashi. Soyayya ƙashi a ba kai ni ba. Kawai ki kawo ƙashi. Ciki ina ruwa na da ciki. Da ruwa ka da kai kai. Ni? Ni za ki ce na na miki ciki. Sosai ba. in yanzu haife shi dan ka ne dole ku ba ki karfata amma Billahi lazima ba ɗana ba ne. Ya ake zama. Jerry eh? zaki mun. Sharri zaki Ni na fi shedan sharri. Na taɓa kwana ni. na san gaba ɗaya gaba ma ni tun na aure ki baby so ɗari biyu. kana cikin ba. na da Ya za a yi ciki daga an kwana sau biyu kawai. What? Ɗari biyu fa so ɗari biyu, ai post so ɗaya ne, ko so ɗaya ne. Ƙarya did this say, you make me maraga fucking you man. Nonsense idiot, backers billion calculatory, habos, amani. Fakers look look like Mandula PTA medical lady. Hypocat. This dude measure useless one like on that neglected sensitiveness, vandalize mikakati dami obelere on awia ponto tolos zukina news recture the supercraft rat tolos supercraft harika